domin fa'are da hargitsi da yawan ɓarna ba kariya. Arewa a yau. Arewa a yau. Masu sauraro barkanmu da kasancewa a shirin nan na Arewa a yau, shirin da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai joyi goma sha tara, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararambar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shiri za mu ɗauko kalaman dattawan siyasa a Arewa kan yadda suke duba yadda tsaro ko yanayin tarihin yankin ya sauya. Arewa ta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe. Girman kai sai Farko ga sarkin tafarkin Bauchi Alhaji Kabiru Dahiro. Haka ne, ele kaya magana Allah fi Ka Kaga arewa nan? Kaga arewa wuri ne mai al'umma na Najeriya masu yawa a arewa. nan wuri ne na noma da kiwo da tattalin arziki tun tarihin Najeriya. Yau shekara na 65. a shekaru nan nan ɗan kaɗan na san abubuwa da yawa ina raye yayin da muke ake maganar noma da auduga nan ba abin da ake da shi a ko ɗaya gyaɗan nan ana tsora ta daga nan a kai ta ingila a je a sayar a kawo kuɗi kamar kuɗin man nan a kawo ta arewa zuwa ta a bawa inyamurai a bawa yarbawa a bawa arewa ta tsakiya a bawa arewa ta arewa audugan nan shi yake kamar man fetur a je a sai da audugan nan a sayar a zo a kasafta kuɗin nan kowace shiya su ɗauki nasu je su yi ga yarbe ko inyamur bai da komi arewa ake komi amma a yau manyan mu sun bar wannan abin ba ma noman auduga ba mu noman gyada noman masara da aka fara zamanin shagari zuwa yanzu da ba a san masara ba Cin ta kawai ake na marmari amma yanzu ta zama tuwo saboda yunwa da talauci da yan arewa suka shiga to duk wannan noma da ake yanzu an zo ana shagwabe ba noman ake yi ba har yau wai gwamnati ba ta sa kafanta a cikin harkar noma ba ran da aka ce kana gidanka baka ci da iyalan gidanka ai ka shiga uku kuma ka da respect ka da mutunci ba ka yi hakkin da ya race a wuyanka ba kana kuma da hakki a kansu kuma suna da abin za su ja maka har wajen Allah to ina gwamnatin Najeriya kamata yi ta dage ta nuna wa mutane da yarbawa da inyamurai da mu kanmu yan arewa a gwada mana muhimmancin wannan noma har yanzu akwai bukata ba a kasuwar duniya ana bukatan gyada da auduga ana bukatan koko ana bukatan manja a buɗe harkokin nan na noma kiwon da muke gadara da shi wanda ya rage mu muke ci da dukkan kasashen nan na Najeriya kowane yanki akan maganar kiwo an zo an haɗa mu faɗa da gangan da ƙarya wanda babu dalili an zo ana ta faɗa faɗi me ya kawo faɗa in ya na cin naman saniya berbe na cin naman saniya kowa muna ci abincinmu ne saboda haka me na faɗa akan kiwon abin da zaka ci me ya kawo shi shekara ɗari biyu ɗari uku ɗari hudu da ake tare tun tun fila tun bature bai zo ba ake wannan harka ake zaune lafiya me ya kawo wannan masifa kaga siyasa ce kawai da wasu abin da wasu suke bukata suke samu a kai kaga ɗaya abin da za a gyara kenan a gyara maganar noma da kiwo a arewa duk wanda zai yi sa ba za a kai masa kudu ba ya zo arewa ya yi biya haraji ya sayi kayan dabbobin sai tafi har yanzu za ka je kasuwannin kauye ka je ka samu yamuri da kuɗinsa da buhu ya zo yana saye mana amfanin gona yana kaiwa kudu ana yin giya ko wani abu shi ma dabbobin ma a ne wani maganin yaƙi da turawa dole sai a je can kun ta sa hannu a gyaggyara wajen makiwata a yi eh, eh, eh, lawali na shanu yadda ake a cikin constitution akwai wannan abu tun zamanin bature aka gyara wannan abu an san da shi an ki a ɗauka kakkada kura a assembly su yi rifilin wannan dokan su gani cewa wanda bai sani ba ya sani ɗaya kenan na biyu kuma arewan da ke gani ana da almajirai suna ta yawon su ne project mu su ne future mu su ne uh, shugabanmu na gaba amma an bar yara marasa galihu kowa ya fi ya'ya ya zubar ba alheri ne cana sun ninka mu yawa sau nawa India sun ninka mu yawa sau nawa amma yawan su ya zama musu alheri mu ba wai maganar problem ne na almajirki ba shine problem ba duk wanda ka ganshi almajiri yau sun sana so za ta yi abu ta kafa doka ba shi da ya sai ce ba zai saka kana dan Najeriya a kafa doka dukan almajirai a tara su bude da aka shirya a yi doka mai karfi a tilasta musu a zauna a ba su ilimin addini a ba su ilimin zamani zamani a basu ilimin boko a basu ilimin addini a buɗa musu gona kowace local government tana da almajirai dubu misali ko dubu biyu ko dubu uku ga babban gona na nan ka je makaranta ka yi karatu a cikin makaranta ya zama boarding school bayan ka tashi awa kaza ka je ka yi gona a yi noman auduga a yi noman gyada a yi noman eh, abin da za a ci a yi kiwo wannan local government kawai ta isa ta rike wa'annan mutane kowace local government seven hundred and local government na Najeriya kowace karkace ce kudu ko arewa tunda almajirai suna nan a ko'ina suna inugu suna lagos suna sokoto suna kano suna bauchi yanzu kuma ga abin da dan siyasa injiniya buba galadima ke cewa kan wannan darasin to fata na shine a samu zaman lafiya a ƙasata kuma zan yi dukkan abin da zan iya yi in ina da hali don a samu zaman lafiya a ƙasata Najeriya ga baki ɗaya. Amma ai duka wa'annan abubuwan da yake aukuwa ya taho ne ko ya samo sila ko asali daga irin kamun ludayi da waɗanda suke da madafan iko a hannunsu suke wa al'umma. Akasarin mutane sun ɗauka har da ‘yan arewan cewa ba a fayi da su, saboda haka in ma sama da ƙasa za ta haɗu ba abin da ya dame su. Wannan shi ne ra'ayin mutane da yawa, kuma ya kamata mu mutanen arewacin ƙasa fa mu sani lalle lalle fa idan mulkin nan ya fita a hannunmu wato za mu gwammaci kiɗa da karatu domin an mana mummunar fahimta a kan yadda kan salon yadda muke tafiyar da al'amuran ƙasar nan kaga an yi alkawari za mu gyara tattalin arzikin ƙasa an yi alƙawari za mu kawo tsaro an yi alkawari za mu baiwa 'ya'yan kowane irin talaka ƙasar nan dama kamar yadda Allah ya ya ya ya ya ya abin nan ya Allah Allah Allah zai masa amma shin yanzu fa ko ɗaya ne kake da shi ya gama makaranta ko ba digirgir ba ko rabin digirgir ya samu ba yadda za a yi ya samu aiki idan ba shi da wani a gwamnati ko ba shi da wani ɗan majalisa ko ba shi da wani sanata ko wani minista shin ‘ya'yan talaka shi kenan an samu kenan kwandon shara an mai da mu firzina a ƙasar mu sai ‘ya'yan masu akwai kwangila wannan duk ƙasar nan babu wani mutumin da zai iya samun kwangila har ya amfana da shi sai dai ‘ya'yan waɗanda uwarsu take murhu. Shin kuɗaɗe na lokal government da ake bayarwa duka an riƙe a gwamnatocin jihohi, an tsawwala kuɗi na, na, na, na ruwa na bashi balle ka ci bashi a banki kai noma ko kai wata sana'a yaushe za ka yi karɓi kuɗi a kan ruwa dubu talatin abin kashi talatin da biyar daga cikin ɗari to ina za ka samu ribar da za ka iya biya kuma namu ne fa yake mulkin nan bankunan nan kuma da suke tsawwala ruwan nan gabaki ɗaya ka cokam ɗinsu babu guda ɗaya a arewacin Najeriya shin menene ribar mu mai aiki shekara shida ko bakwai aka yi wanda ya amfana wa 'yan arewa za su ce alhamdulillahi mun gode Allah in ka yi magana sai a ce da kai an yi mambila mambilan nan babu mutum ɗaya jami'in gwamnati ma har yau da ya je tsaya a wajen in an yi magana sai a ce an yashe kogin kogin Niger ko bokitin ƙasa ba a cire a ciki ba in an yi magana a ce an yi railway daga Abuja zuwa Kaduna. A Abacha ne fa wannan babu wani shugaban ƙasar Najeriya da ya kawo ya sa ko allura akan wannan hanya da aka yi. Gashi ana yanka mu ana kashe mu kaman kiyashi. Um kai babban ma yanzu abin da ya kamata mu shiga ɗaki mai kuka shine mutuwar Idris Debi. Idris Debi nan shi ya kare mu daga gabashin ƙasar nan arewa maso gabas gabaki ɗaya. Gashi yau babu shi. Ai ba shugaban Najeriya bane injiniya. To ai sojojinsa suna Najeriya ko? A multinational joint force. kuma Ya zo Najeriya nan kwana biyar kafin ya mutu. Ya mutu shugabanmu ma ya ki zuwa jana'izarsa. Shugabannin Faransa da ƙasashe da yawa Central Africa da West Africa duka sun zo. Shugabanmu ko kuma ko mutum ɗaya bai aika ba wajen jana'izar mutumin nan. Da irin kariyar da yake mana a yakin Boko Haram. Ba sauraro da wannan zamu dakatar da shirin sai makon gobe in Allah ya kai mu zamu mu ɗora daga inda muka tsaya. a madadin muryar amurka ni nasiru da alhikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum to sai himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya kuma allah shi ne zai cika ya kiyaye are wa gaba ɗaya mun gode allah shi ɗaya don shi ne sarkin gaskiya